ko kana inugu aka bugo maka waya aka ce maka assalamu alaikum ba sai ka ƙara gyara zama ba ce masha Allahu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu daga ina kenan daga Kano ne ko daga Sokoto yace ina nan inugu ya yi wajen wacce kwana kake a wannan layi kafin ajima za ka je ka same shi nan eh ban ji ba eh yau an kai sai din ba <laughs> ai lokacin da e kalli sani din ya harare ka sai ka ji wani daɗi yau an ne na kin ka eh, musulunci ya tabbata ha dama abin da nake so kenan kai ka dukun zuman eh dama abin da nake nema kenan ce ka ganni ka dukun zuman ce yayi ashe yanzu nake musulmi ah, ba shi ne ba dan wa ruha ma ubainahu ai dole kawai sunan watan nan ka tashi rubuta a ce za ka yi sani ka yi sani ka rubuta saboda ba sabu na garuta sai ka rubuta ɗayan kwalo-kwalo eh, duk inda za a je lauya na ɗakko wani abu ya tashi ai to wannan watan ka tashi duba ɗayan ba na nan akwai hmm. ai dole ka mu dinga bayyana mu kana ɗaukan alƙalaminka a ga kaza wasu takibali doyof a koya wa yara tarban baki su koyi karrama musamman manya musamman manya yadda za a tarbe su yadda za a karrama su kaga ainihin idan ba yana ce ina wani ne yau ban gan shi ba tashe tarbiya ta tarbiyatu wata kallon bil arabiyya sana a saba yara magana da larabci magana da larabci da an tashi kai kokari kai kenan labu da ka iya shi yaranka gidanka ya zan daga yaranka wanda aka haife ka a ciki to ya zan larabci hausa ko a kasuwa kasanta yarenka in ka bi yarenku wani asali ba laifi ka tsaya ku iya yarenku da kyau amma yaren da iwa jaba gare ka na ɗaya shine larabci kamata yanzu inda muke magana ana ya zama hanyar da za mu dinga fahimtar juna da larabci akwai yarabawa akwai hausawa akwai fulani akwai bare-bari akwai ainihin yaruka daban-daban ga sunan barkatai akwai daga najeriya akwai daga wajen najeriya to harshen za zai haɗa mu shine larabci to ɗanka kuwa kafin ka sake shi ya fita cikin duniya ka tabbatar ya iya larabci wannan wajibi ne mallayar timbul wajibu illa bihi fahuwa wajibu. wajibun kaga da wannan ya zama tilas duk musulmi abin da ya wajaba gare shi ɗansa ko 'yarsa to a sa ta a rauda ta inda kafin ta kai shekara bakwai tana iya jayyada larabci yadda cancanta za a yi mata magana ta amsa ta ba da sako a ba ta sako komai za a yi da da larabci wannan shi ne abin da ya zamo dole malla ya timmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu babu lokaci da zan ɗauko tabbatar muku wajibcin su ina sanin abin da na faɗi ba wai su kutan baki ne ba a'a kana iya in kana son ɗora ka kan hanyar da za ka san haka ba tare da wahala ba ɗauko ainihin mm, sharhin alfiya wanda uthaymin ɗin ya rahimahullahu a farkon muƙaddiman zai kawo maka dalilai daga alkur'ani dalilai daga hadisin manzon Allah dalilai daga ijma'i da larabci ya zama wajibi na baka da littafin in ka karanta baka gani ba kana ya dawo mu ina eh, na jiran ka to nan musamman wannan dinnan larabcin nan ce yara suna magana da larabci wai don kila 'yan gidana ba su iya larace ba wai hujja ne saboda larace ba dole ne kasawa na yi kamar yadda ka kasa to me abin yi mu gyara duka ne in koya na kai maka koya naka kaga wannan falilahi alhamdu in mun yi haka mun sauke wajibi a wurin Allah daga baya duk abun da zai yi yaji. sai kaga yanzu sallah za a yi ba ma mu je wajen Allah yanzu da Hausa mai magana da Allah da Hausa sallan nan gani ne aka ce munajati ka san ko munajati ko dan karamin yaro na can ce kai in an tashi ka zo ka ganni me za mu yi tattauna za mu yi ko kaga ko su yan kalmomi kila Allah da kalli in ka je ka cewa babanka ya baka kaza ka kawo mu ko kuma ga wannan ka kai wa babanka ko ga wannan ka kai wa mamanka shi ne gana da muka kenan to sallah ganawa ne da Allah ba yadda za a yi mu gana da shi da hausa ba yadda za a yi mu gana da Allah da turanci in muka gana da Allah da turanci Allah bai karba ba idan muka gana da Allah da faransanci Allah bai karba ba dole idan ma ba mu jin larabci dai mu tsaya mu yi zugum zugum sai dai mu auna mu zo mu tsaya kawai ga mu tsaya gaban Allah shi kenan liman ya ce ta ku sun kuya ya eh, mu sun kuya to ku daga sai mu daga ko daga hannu haka za mu gana da shi to ku durkusa kusa goshi a kasa musa goshi a kasa haka ake gana da shi eh, in mun san abin da muka yi kafin mu gama ya fashe da kuka Allah muna gana da kai muna son muna da bukatu za mu gaya maka ba dama to yanzu ya za a mu gaya masa abin da ke damun mu ya za a mu gaya masa abin da muke tsoro a kenan dole da larabci larabcin Allah ya Allah to muna neman kaza Allah muna tsoron kaza Allah ka yi haƙuri mun saba maka Allah ka gafarta mana Allah ka taimake mu Allah ka ba mu kaza ba a masa magana da larabci a shi ku ya zama dole duk turancinka duk faransancinka ba dama ka tsaya gaban allah ka dinga zazzaga turanci ka dinga zazzaga turanci ka ce ka yi sallah ba ta sallu ba a shekula ya zama dole wa gairi zalika da wani wannan ashe kenan wajibin da ya waje ba gare mu 'ya'yan su iya larabcin nan wa dinga magana da su da larabcin nan Ala alabashi bai hana ba su koyo duk abin da za su koyo daga baya bayan larabci ya zauna allah na kallon bahaushe ya san da bature ya san da bafaranshi ya san bayarabe ya san ibu ya san su duka sallai zaɓi annabi muhammad ya ka ɗauka a cikin larabawa dole musallama mu bi mu karɓa ba za mu ce Allah yanzu an ci gaba ga kabilar da ta fi cancanta Allah ka zaɓa ga harshen mu da muka zaɓa na duniya ka bar wancan mun dawo wannan yanzu wannan ma ya yi ai duk ɗaya ne Allah ba ɗaya ba ne wancan Allah ya zaɓa ya za mu yi mu bi kawai tun da saman nan ba ta mu ce ba kasan nan ba ta mu ce ba ruwan nan ba namu ne ba abincin nan da muke ci ba namu ne ba ƴaƴan nan haka muka gansu rayuwar nan haka muka ganta lafiya haka ta gan ka ganta ciwo haka ka gan shi shi ike zuwa Allah ke sa kawai wayannan abubuwa ashe dole zaɓin Allah shi ne namu wanda duk ice ba haka ba to gashi nan ga Allah mukan kan sami ina wa atana fa idza tadarraba alwaladu ala hadhihi aladabi idan yaro ya horu a da waɗannan ladabobi da aka faɗi a sama ko wal akhlaq ya samu horo da waɗannan halaye wal umuril mustahsinati da al'amura masu kyau mun منذ tun suna ƙananu. alifaha wa asbaha sajiyatan lahu ya san su za su zama ɗabi'a a gare shi in ya tashi karatun addini ma kun an sauƙaƙa masa ba yadda za a yi kasan abu yadda i cancanta sai da harshen da aka yi abu fama dama annahu fi siba muddin ina cikin karuciya fa innahu ya qabalu ta'lima zai karɓi koyo dandanan za ka ga yara sun iya wata jiha kun ga mu ma wajen koyar da su sai mu gyara namu wa ya alama ala ma awwada alaihi kama kila sai ya taso kan abun da ya saba aka sabar masa kamar yadda aka ce wayan sha'u na shi'ul fitiyani minna alama kana awwadahu abuhu wayan shi'una shi'ul fatayan na shi'ul fata mai tasowa daga matasa yin shi'u yakan taso a cikin mu ma kana awwadahu abu ala ma kana abuhu awwadahu kenan akan yadda babansa ya saba masa yanda inda yaron ka zai taso kana kana kallo yana ci da hagwa ka zai zauna idan ka saba masa ga lokacin bacci lokacin ne zai dinga bacci yadda ka taso da shi haka yake in ka kimtse shi ya kimtsu in kuma ka ki kimtsarsa shi kenan sai ka ji ka kwashe sakamakon ka lahira wa kama kila? innal ghusuna idza qawwamta ha'tadalat wa la yalinu idza qawwamtahu al khashabu ay innal ghusuna tabbas rassa idan kawanta ha i'tadala in ka miƙe ta sai ta miƙe ko da bishiya ta yi wa haka ƙasa-ƙasa da za ka ɗaure ta ka miƙe ta sai ga sun miƙe sun cilla sanyi sama wala yalinul khashabu idan kawamtahu yau katako in ka miƙe shi bai miƙewa bai lankwashewa sai dai ka ɓallashi to ko in ko haka ne mun shiga mun shiga yaran ga sanan mu azam sun karkace sun kekashe to amma ayi muhawala wa kama qala salih ibn abd al-qaddus wa inna man addabtahu fi siba kal'udi yusqa al-ma'u fi gharsihi حتى تراه ناظرا مورقا بعد الذي قد كان من يبسه وإن من أدبته في الصبا تبس وندك لدبت دشينا قروتيا هانا كاسانش kal'u kaman reshe ne ɗanye yuskalma da aka shayar da shi ruwa fiye garsi inda aka dasa shi za ga ya yi kyau hatta tara hunadira haka gan shi ya yi shatab moriqa yana ganye don ya sha ruwa ba da lade kana min yubsihi bayan wadda ya kasance ina bushensa daga bushewansa to ala ayata halin wannan a fili yake kila ma ba na kudar da aka gane ta irin wannan don ita aka yi ta tambaya don haka sai mu batta aka na sha biyu alhirsu ala isti'mal al ibarat al maqbula at tayyiba ma al walbo'odo anil ibaratil marzulati asayya'a mojib dai da sali haka yake tafiya an ce a wannan sa ce a bar wancan haka yake kwaɗayi akan kan amfani da ibarori amsassu masu kyau da akan yi tare da yaya ya kamata a amfani da maganganu kalmomi da suke fita daga iyaye to ya kamata su dinga fita masu kyau da yin nesa daga ibarori kalmomi na karanta masu muni famin bayan bari liluwa ne mura'atuhu na daga cikin abin da ya kamata ga iyaye su kiyaye shi an yi harisa على انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة البعيدة عن الإسفاف في مخاطبة الأولاد وأن يربأوا بأنفسهم عن السب والشتم واللجاج وغير ذلك من العبارات البذيئة المقذئة an yi harisa lallai famin mayan bagi daga cikin abun da ya kamata ga iyaye su kiyaye shi shine su biyu din nan uban da uwar su dinga kwaɗaye akan zaɓen kalmomi masu kyau amsassu tsarkaka su zamo nesa daga ƙasƙantattun kalmomi anil isfaf fi mukhatabatil auladi musamman wajen magana da yaya wa'an in kaskantattun kalmomi wa'an yarba'u bi anfusihim iyaye su jinka yin kawuna su daga yin zagi za ga yaran nan sun koya washatami zagi ne walla jaji da irin bambani fada mai tsananin nan wa gairi zalika min al-ibaratil badhi'a da wannan wannan daga ibarori kazantattu al-muqaddi'a masu muni fa idza ajaba al-walidaini shay'un min amali al-awladi qala ma sha Allah wa idza ra'aya ma yuthiru al-ihtimama qala subhanallah Allahu akbar وإذا أحسن الأولاد قال لهم بارك الله فيكم أحسنتم وإذا أخطأوا قال لا يا بني يا بني ما هكذا إلى غير ذلك من العبارات المقبولة الحسنة حتى يعرف الأولاد ذلك فتعف ألسنتهم من السباب والتفحش إذن إياه suka قوني أبو كوكما إذن ainihin iyaye wani abu ya ba su sha'awa shine a ajaba daga wajen aikin yara suka yi wani abin bijinta kala masha Allah wannan shine du'a'i wanda duk wanda isa wani ima ice masha Allah la quwwata illa billah to Allah ba zai nuna masa bakin ciki a wannan ba wa idza ra'aya ma yathiru ihtimam idan suka ga wani abu wanda zai ƙara zunguro himma ya ƙara wa yara tashji'i da ƙarfafa gwiwa ƙala subhanallah allahu akbar badalan tafi ka su tsofaffin bariki ana yin wani abu wanda ijinye wanda za a ƙarfafa wa mutum gwiwa sai tafiyar rap wannan bala'in ya shiga jama'a ba wai a makarantun boko ba kadai wannan ha a makarantun islamiyya bala'i ya haɗa hada malaman addini ustazai za ka gani in an yi wani abun bikinta abin da ya burge jama'a sai ka ga an yi tafiyar rap rap a wancan lokacin daga na ce a taswikulin nisa in mata ta siga zargi ko saboda sau muryarsu ainihin ce ne kamar yanzu abin bakin ciki tasfiko kudin nan gaskiya in muka duba yanzu liliyahu litarbiyatul yahud idan mutum ya bin bijinta ana sa karawa ce ta kai masa tafi mana ya wuce ce a tasfiku lil yahu tashji'i ne irin na yahudu sai ga sarki ga liman ga attajirai ga manyan masu mutunci sai ka ga tsoho abun mamaki har a ɗauka a tibi rab rab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai hankali a cike da zai jama'a wannan abun bai da kyau wannan yahudanci ne tasji'i sai ce allahu akbar wanda abin zai karfafa mu ko subhanallah subhanallah wa idza ahsana al-awlad qala lahum in yara sun kyauta sai su ce musu barakallahu fikum Allah yi muku albarka ahsantum kun kyauta da dama al'ada ko urfu du'a yakan taso daga sama zuwa ƙasa ne irin wannan Allah ima albarka Allah ima ka kasa wai da akhtau in sun yi kuskure kala la ya bunayya ba haka ne ba ɗana ya jingina shi gare duk abinda kai ɗana ne ma haka za ba haka ike ba ila ghairi zalika min al ibarat al maqbula zuwa wani wannan daga ibarori amsasu al hasana hatta ya alifa al auladu zalika hatta yadda 'ya'ya za su saba da wannan ya zama bakinsu ya yi shatar daga ambaton Allah fata iffa alsinatahum harasan su sai su kame min sibabi wata tafahushi na sha uku alhirsu ala tahfidil auladi kitaballahi jan hankali kwaɗaitarwa a kan haddatar da 'ya'ya alkur'ani wanda wannan ya zama tilas duk ɗan da za a kafin ɗa ya tafi koyon sana'ar da zai koya kafin ya tafi abin da zai aikata ya waje ba ce ya haddace alkur'ani ya kuma san ma'anan kaman ƙwar'ani wani mabuɗi ne na horar da ƙwaƙwalwar yaro kafin ya fita je inda zai ta kenan bai wa yaro a ɗauke shi a kai shi nursery can ta wa'yan can ta yana ɗan ƙanƙani inda ɗana musulmi ne ya haddace ƙur'ani tukuna in ma ƙur'anin bai haddatu ba ya gurza ya gurza ya gurza ya laushi. a ga ya girma abin nan ya ci tara. tunda baiwa ce amma dai ya Allah ya riga ya yassare shi shi yassarnal qur'an da fa'al min shi sauƙaƙaƙe ne ga hadda kuma duk ɗan da ya haddace ba a ce in ya samu izifi arba'in izifi talatin shi kenan an samu yadda za a fincike shi aje a jefa shi kafin a jima ya manta al'kurani. ya bashi ya haɗa tukun saboda haka na kunga wannan ko ya nuna wani abu ala ayata halin ko da ba za a yi aiki da abin ba wajibi ne a fitar da makarantun haddan alkur'ani da dama saboda 'ya'yan suna da yawa duk taimakon da mutum zai taimaka yanzu ta kamata ya taimaka wa makarantun hadda ku kuma masu hadda ku sani ba fa in an yi hadda an gama karatu ba ana hadda ana kwasan ya'ya su tafi gasa Gasar gasan nan duk da ke bata wuce ta ji'i e ba ta inda za a samu hadda shi sai laushi don ka kwara ne baka zama malam ba lokacin ka cancanci ka tafi makaranta asali hadda mutum tun daga gaban maman shi kamata shi alkurani daga nan kwakwalwarsa ta buɗe zai iya koyan abubuwan duk da za a koya masa ba don kada in tsage ba ba maganan haddan nake ba sai dai da min koyar da 'ya'ya ƙanana alkur'ani shi ke tashe tare fushin allah ta wa ta'ala ko da allah na shirin saukar da bala'i a ƙasa idan aka duba aka ga makarantun hadda ko ina suna ta hadda suna ta hadda allah kan fasa azabar ba wai in masifa ta doso ba a tattaro alarammomi su zo su dinga tilawa wa'annan katta ne kashin tama mujrimai ne wasu wasu matsafa ne amma 'ya'yan nan masu wankakkiyar zuciya waɗanda suka tsaya za su karanta da su kasan ba su tauta ina ma za su yi ba duniya suke nema ba kawai abin da ke nema abin da za su ci don haka nan duk fafatakan da ake a gina makarantun hadda a faɗaɗa makarantun hadda a kyautata makarantun hadda masu ba da hadda ku cire duniya a zuciya kwallon zai biya ku cikin wa'annan da suka yi haddana a cikinsu za a samu auliya Allah nan za a samu wa'anda za su yi musulunci ba yadda za a kai musulunci ba ka da alkurani sai dai ka tallaba abinda za ka iya tallabawa amma duk abinda da za ka yi in dai musulunci kake so ka taimaka kai musulunci aiki to farko kurani ko da ba ka da shi to kada ka haramta wa 'ya'yanka ka yi ƙoƙarin ‘ya'yan ka so su yi alabashe su ɗaukan makafansa fansa abin baka iya yi ba su su yi don haka nan haddasa da su alƙurani na daga cikin sauke amana fahazal al'amul min ajallil amalin lati yankinu an ya kuma bi halwali dani Lallai, wannan aikin na daga cikin abin zai yiwu ina daga cikin manyan ayyuka masu yiwuwa an ya kuma biya walida ne iyaye su tsaya su yi aikin duk wanda za ka ɗauki tarihinsa za ka ji an ce maka ya inda irin manyan nan da suka taka kara suka karya suka taka katako suka karya to za ka ji an ce ya haddace ƙura'ani a kafin goma ta ɓace ta ɓace ije a sha amma mutum ya wuce sha ya fara kai da bai haddace ne ba kuma da hida ya maneji tun wannan maneji ne a yi ta tafiya da mu saboda babu wasu allah ya kawo na gaske fal hibzihi shagaruwa da haddan حدا القرآن bi بأعلى matalibi shaggaluwa ne da abubuwan da suka fi ɗaukaka wajen nema abin da ake nema wa ashrafil mawahibi thumma inna fihi hibdan lil awqati li awqatihi akwai tsare su. akwai yanzu misali muna neman inda za mu tare mu daga fudulu malamin kasa dole sai fudulu ya shiga amma duk mahaddacin ƙurani bai da fudulu akwai wani yaro ya zai min ya min wani roƙo ni da imin roƙon tafiya na mamakinsa ina zuwa ice ba ba ba ba sai min karamin ƙwar'ani in shi ba na baka ƙwar'ani me za ka yi shi yanzu ce saboda idan ina tafiya akan hanya in haddata ta kakar hin da ko hin duba na duba na tuna sai mayar kaga kenan wannan ma'anan abun ha a kan hanya lokacin sai na amfani da shi kai ne lokacin ka yake haka daga nan in ka shiga abin da zaka je zaka je anguwar sunusi ko zaka je anguwar ma'azu kai sai ka je anguwar ma'azun zaka yakin ko sai ka je anguwar sunusi a a shi ina ganin yanzu daga nan zuwa anguwar sunusi za ta ɗauki minti talatin ya kaddar zai izufi kasa saboda haka to zai yi izufi kasa ina cikin yi din nan hadda za ta kakare da haka za ka sarrafa ya ɗauko ƙwararren sai ya duba farar tun da dama sun riga sun haddace ina zuwa ka sai duka ina lalina je wacece ne ya daga ce sai ga ya maida ka ya ci gaba da wasa hmm, kafin jita sai ce maka ya ci izafi kaza kaga an rage bala'o'i masu yawa ainihin rage bala'o'i masu yawa har ka ji suna gasa nan da lokacin wuri kaza zai iya haddan kaza nan da lokaci kaza zai iya yin kaza nan da lokaci kaza zan iya ɗan kaza zan iya saukar ƙura'ani a lokaci kaza zan iya yin kaza a lokaci kaza kaga a ce ɗanka ina cikin wannan don allah duniya nan me kamanta ai lokacin za ka fara ba da bayani allah ya ba da ikon aiki ba karatun ba aiki to yanzu ba karatun balle aiki wa himayatun lahum da tsare su min ad daga tozarta wal inhara hatta su ma nan za ka iske ko hutu suka ba yaran nan to daga yanzu an yi hoto sa kusa te uku to masha Allah za su fara mu dace to amma da kai da kai da kai gobe ku zo duk a tafi hoto amma da wane da wane da wance da wance mu haɗu a wuri kasa maza za ku fara abu da ɗin haddanku yanzu tun da ba rikici da yawa za ku dinga ba da izifi goma goma kaga ba magana hutu in ya koma gida mace ba kun yi hutu waje ba kanta karshe ka ce to yanzu abin da za mu je za mu je ƙauye za mu je kaza sai ka ga yaro ko yarin ya ce mm, ni dai ku je in za ka koma baba ma je amma a wannan sallar ku je saboda ina son yi amfani da wannan daman in samu kasaɗina tun da kai karan kanka aka ce an yi hudu ka kwashe su a mota ko ka zuba su a mota ka tura su sun tafi ƙauye sun yi asara har su za su dawo duk abokansu sun tsere musu to ashe kai ka dinga ganin su kullum suna gurzawa a gabanka ba su da abokai sai dai in abokan hada ne to don allah mai kamanta kaga tanan za a samu wannan tarbiyyar da muke nema har allah ya sa suka amsa za su yi ka matsa suka kunna suka hau din za su yi to mai kamanta kar ka waye kai kuma ka sakwalkuta su fa idza hafizul qur'ana idan suka yi haddan alqur'ani zane dhalika fi sulukihim wannan zai tasiri a zukatansu wa akhlaqin da halayensu ko abun tsiyaye maka kace kai kai ba mahaddacin qur'ani ne ba he haka to kakka matsa ka bashi iyana gobe ba zai sake wannan laifin ba kakka matsa sai ka tosarta shi kuma mahaddacin qur'ani kai haka ku zo ka mahaddacin qur'ani ya aikata sabon Allah to zai tsike amma kana yana ma abin tsiya ko tana ma abin da ke ba kin haddace ƙur'ani ba to duk abin da suke ma za ka ji daga jikinta ya yi sanyi to ai to ai to masa sai ka yanke kada ka matsa kuma sai ka kai ta bango hatta yadda za ta ke kashe wa fajjara yana bai'ul hikimati ainihin bulabulan hikima za su dinga bulbulowa fi kulobihim a zukatansu su wa'annan zukata akwai sirri a ciki akwai rijiyoyin ilimi akwai rijiyoyin fasaha amma ba su tonuwa sai da alkurani ƙur'ani su ne digogi da teburori na haƙo ilimin da tono albarkan da ke ciki don haka ba yadda za a yi katara ƙwaƙwalwar wanda ta yi hadda alkurani da wanda ba ta yi ba ba ɗaya suke ba ko masu bincike na duniya sun faɗi kai ba ma sai ka je wajen wani bincike na duniya ba sau nawa yaro a makarantar boko bokon ya gagara in ya dawo ya samu izifi talatin sai gana ne maza mai dashi saboda ƙwar'ani ya haƙo ƙwaƙwalwa rike abubuwa duk wanda yake son ɗansa ya zama wani abu ya zama ya fasaha ya fara hada alƙur'ani sai dai da za a yi don allah da ya fi da ya fi riba amma tabbas ba yadda za a rika hada wanda ya hada alkwar da wanda bai haddace ba fasaha su ba ɗaya ne ba ko da tusa su aka ba kai kana son ka koya musu abubuwa gani suke idan ka koya ma mahaddaci bai iya abubuwa bakin ciki sai ga yana kuka ya za a yi kamani ba da jin ƙurani akwai da abin da bai iya shi ba ƙarya ne bai yiwa sake faɗi min malam sake kulla shi mu gani bi izinillah da ko aka sake kulla za ga ya sake kulla shi wa umuman yi musamman ma a dangwale gaba daya fa fada'ilul qur'ani la tuhsa falalul qur'ani bai kididdiguwa albarka sama ba ta kirguwa walaysa hadha majalu bastiha gaskiyar malai ba wurin shimfiɗa ba ne ba shimfiɗa ta ba ne ba mai rubu ya ɗauka na sha hudu mu ma ka zama bashi ta hasainuhum bil adkari shar'iyya yi wa 'ya'yan nan katanga da azkar na shari'a ya kamata ya'ya a koya masu askaru daban-daban wannan shi zai kofe mana maganar laya maganan guru maganan hirzi maganan kafi kai musulmi a kafe kake kuma ina za ka shiga kara yawonka ka tare da kai in dai ka sha to ka da kayanka wa zalika bi ilqa'ihi bi ilqa'iha ilayhi da kokko ya masu askaru din in mana yi musu du'ai in kanu sigara in kananu ne kamar yadda wani yake magana ɗazu can in an yi hamma sai ce to ya rufe in yi hamma a rufe masa bakinsa to haka yaro da bai iya askaro ba to sai a dinga karanta masa a yi masa karatun duk da shi ina da garkuwar shi daga Allah amma tayammunan neman albarka ga abu. wata hafizuhum iyaha da haddatar da su wa'annan askar in kano mumayyizi wahai ta zauna ta koya musu wannan ta koya musu wancan ta koya musu wannan ta koya musu wannan inda ta tashi koyarwa a aikace kuma na sha biyar alhirsu ala mas'alati tarbiyyati bil kuduwa yin kwaɗayi haikan kan mas'alan ba da horo ɗin da ta hanyar koyi mutum ya yi su gani ya yi su gani wannan yana tasiri fiye da duk inda kake tsammani fahadihi matsala muhimma jiddan matsala ce mai mahimmanci fayan bage lilwalidai ne an ya kuna kudu watan li'auladi lil'auladi fi sidiki wal istiqamati wa gairi zalika wa an ya tamassala ma ya kula to ya kamata ga iyaye su kasance abeben koyi ga yaƙaye wajen gaskiya ya kamata duk inda za a yaro kada ya shanshani karya ga iyaye a ce ma mutum gashi ina gida irin karya nan ta zamani wani bugo waya ina kwana lafiya lafiya lafiya kana ina na ce to yanzu ni dai na tashi a lagos ne alhali kana zaune a kaduna yaron nan na ji ta allah mai ka koya masa gobe ka tara suka ce musu yara ban da karya karya ba kyau allah ya hana karya ba sai su kalli juna ba sai gaskiya ne ba allah ya hana karya sai dai da gangan wannan ba karamin bala'i ne ba kuma karyan kasa ba da ita barin tana da wahala mutum ba zai gushe ba kamar yadda hadisi nuna yana yanka karya yana yanka karya har a rubuta shi kazzabu duk kazzabu ko ta zashi tarbiya take zuwa ga lalacewa lalace akwai na wuta duk lalata ce yana wuta kaga mutum yana wata kwana a masallaci sai gano ya buga masa waya ta can ya ce ya yau za ka zo masallaci ce eh gaskiya da yau dai bari sa saboda wasu matsaloli sun sami ni na yi kawo saboda kasa hadu ashe yana wata kwana nan wannan ba kankanin bala'i ba ne ba annabi ya hana wanda bai kai haka ba ma ba hatta yi wa yaro ƙarya allah ya hana ba gani ba wani imami daga cikin mai dabba yi wa ƙarya ce to ba zai karbi hadisinsa ba dabba zai kama babu komai a ƙwarya ko ya daga riga sai nuna wa dabban akwai abinci dabba ta taho da gudu za ta ci abincin ya cafke ta yace akramukallahu menene haka yace ai da masu wanda ke in kama ta yace me wa dabba ƙarya ba yadda za a yi karatu a wurin sa ba yadda za a mutumin da ke ƙarya ya miƙe gaban jama'a ce Allah ya ce annabi ya ce ba yadda za a ka tarbiya yanka su samu tarbiya dabba tukuna yaya dan adam yanzu ƙarya ta zama jiki hatta zuwan waya wayan nan kamar wani lasisi ne na ƙarya kuma in an yi ko damuwa ma ba a sai a yi dariya aji wal istiqama haka istiqama yin abu kullun kullun da daɗi ba daɗi da lafiya ba lafiya akwai kuɗi ko babu kuɗi wa gairi dalika da wani wannan wa an ya tamassala ma ya ƙula ne su dinga aiwatar da abin da suke faɗinsa Wamilan umuril mustahsinati yana daga abubuwa masu kyautatawa getta ya'ya da masu ya'yan fi zalika an ya al ni bis salati amama al mahaifi ya miƙe sallah gaban yara ya kamata ga iyaye su dinga yin nafila a cikin gidajensu musamman idan su kiyamun lai yaran nan su ga uwa ta tashi tana nafila ya kamata yara su ga mahaifi na zuwa masallaci uwa ta tsaya ta ga yaran nan na zuwa masallaci to amma ita ma dole ita na zuwa masallacin tukuna bai yiwuwa ka tattara mutane ku tafi masallaci ka kuma ka shiga daki ka zauna su ma an suka fito jeje ko ƙarasa masallaci ne dan yi zangawa ne sai ka duba ba yadda za a yi kina son 'ya'yanki su zo masallaci ki ba ka son masallaci a gaskiya 'ya'yanki ba za su zo masallaci ba haka kai ma hatta ya ta'allama al'auladu salah hatta inda 'ya'yana za su koyi sallah amaliyan a aikace min alwalidai ya ba gani ba wani ikon Allah abun mamaki ba don da masallacin nan ba dai gaskiya ban san halin da mutane ke ciki ba amma kasancewar masallacin nan ya sa na gano wani abu wanda ban taba tunaninsa ba cikin hausawa in na ji mutane ana cewa ana cewa mutane idan ana sallah ba a magana ni ba mutanen da ake gayawa nake kallo ba shi mai faɗin maganan kai yanzu wa ka ga ina magana yana sallah har da za ka yi mana nasiha ana sallah ba a magana sai wallahi na gane wa idona illahirin mata gaba ɗaya ba su san in ana sallah ba a magana ba ana sallah ana hira wane ya shigo wane yanzu ya zo in an ji maza mai kaza kai amma fa an daɗe wannan raka ta fi ta su tsawo don an duka su duka wallahi abin mai kuka ne da da zuciya idan fai zan ba sa sallah wuta za su na yi imani yanzu da za a shigo a tsori ɗaya daga matan nan a je a wuce da ita yau a gida ba mai bacci in dai don allah ka zauna wala baraka ya bacci ba to wallahi hira sosai bayan ga wani fatsaye a na cewa kai ku yi shuru kai ku yi shuru hatta umra umran nan da ake zuwa to kusan da ya rudami ne aikin banza kawai ake zuwa gantali kawai ke zuwa wani ya ce min cikin wanda suka je umra bana ya ce wallahi haka suke zama a gefen gindin fila sai an duka su je su duka idan aka duka aka gama shi kenan su dawo su zauna idan aka fara du'a su daga hannu wani abin da suke zuwa kenan su kashe kudin nan nasu a banza a banza badalan al'umma na da bukatan kuɗin da dai a ce ka biya mutane mutum kaza su tafi aikin hajji to ka tsaya a yi musu makaranta a karantar da su ana kashe kuɗi a banza a ce maka tun da yanzu ina jin kujerar nan ta kusa ɗari biyar to kan yanzu ko duk inda aka ce inda ke ga inda za ka samu aji ɗaya mutum ɗari a ciki matan nan duk inda aka je aka je karantarwa in mutum karantarwa ije sai ya tadda matan sun fi mazan son ai karatu ina da inda suka fuffuta ba za ka ji in ka ce dundun mutumin da ya je da sa mutum nawa ka samu da ka je kana karanta ce mata sun kai ɗari kaza mata kaza za ka ga lamban matan sun fi maza yawa akwai wa'inda za ka ce an gama karatun an ɗan yi 'yan karance-karancen da ake iya yi an yi tafsirin da ake iya yi an yi nasihohin da ake iya yi malam ya taso zai taho gida an rabu da kuka to a shi kenan ku mutanen mu suna bukatan ilimi suna so su yi addini amma babu addini addini nan wallahi ba zai yi da lacca ba addini nan ba zai yi da jarida ba addini nan ba zai da kafofin watsa labarai ba wannan hanyoyi ne na isar da saƙonni a san da abin amma ba wai shi ne ilimi ba kasa-kasai da ake tattura musu wani littafi ya birge shi bari in fassara shi da hausa ko ka fassara ka fassara banza wallahi layan fa ka zauna da mutane waɗanda ka samu mutum goma mutum ka samu mutum dubu a dubun nan ko mutum goma ka samu suka iya suka je suka karanta da shi ya fi wancan hayaniya waye za a zuwa bashi littafin an fassara littafin nan wannan littafin da mai karatu ko ne aka zo aka fassara zan ce ban guda ashirin da wayan an karanta ɗaya a ciki ya kace wani zai da da aminci ga wani littafi na yana da alheri ka karanta littafi shi kuma ya aje mana ya bar littafi yana da amfani wannan littafin mana ya bar shi ya duba farisa ce za a yi kaza za a yi kaza ce a mafa yana da kyau ban shi na ina so don allah ban shi iyaka abin kenan sau nawa ko baran na tuna na karanta masa'ir jahiliya sama da shekara 20 da ta wuce amma wallahi ban gane shi ne da na gane shi bara ba ina ɗaki na ina ajiye sai daga baya ma nemo na wannan ne sai na ga duk kofi kofi da ake wanda aka buga wani kawo ce malam ga mai kyau nan wannan bai da kyau sosai sai na ga irin wanda suka dinga kawo ina da sun kai guda biyar a cikin a cikin kabar din tunda ba karatun ake ba a samu ne a aji a samu a aji a samu a aji adan kwalliyan kawai muke da shi a kabar littafi ba wanda ba mu da shi amma karatu ba wanda muke da shi ba komai a karatun to Allahul muwaffiq amma dai kam wannan shi ne babban abin mutane zai matan su kansu wallahi ba su san ana ba san ana raka biyu ba ran ta zo aka yi raka biyu aka assalamu alaikum ita ma ta ce assalamu alaikum kuma ta koma ta ta ba fa a wani masallaci ba nan masallacin ne kada wani ce da masallacin su nake oh, oh, oh a nan ake saboda ba za su tashi zuwa ba sai da wata ramadan yanzu za mu samu aljanna ce za mu samu to duk wahala za mu jure ai ta tayi dogon sai wannan shi ne zai ba mu aljanna ce to Allah ya kai mu su da muri su zauna ai ta hira ana ce maka an zo za a yi sauka an fara allahumma kaza za ga kowa ya matso allahumma kaza ce kwa gashi nan za a bayar fa za a wainan ta lugo ta tauye da kasan kuna allah ne ya zo ina jijjefawa wallahi al'amur laisa kazalika ta kaurin ya ka kowa ya taho a lokacin na yau za a yi sauka yau za a yi du'a'i za a samu za a samu kowa wani in yi gama in matsa ce maka to ni ka ce a bani kaza ni ka ce a bani kaza ni ma wannan da baka ce ilaha illallah hakitu shay ilahi uti shi ni ma ni zan samu abin duk jama'a kuma tsaya mu tsaya mu iya addinin nan mun san abin da ake nema ba hawa ne ba saboda haka nan musamman mata su dinga zuwa makaranta musamman aka samu inda ke zuwa masallacin a dan koyi sallar a dan koyi ce a san sallar ga ku uga kaza sau da dama lokacin da aka min wannan takarda ta tasbihi bulakanci ne musu na jujjuju an ce ku ban iya tasbihi ba a cikin takarda ko wannan zan iya shekara na kaza na karatu ban iya tasbihi ba aka ce a a kai da ka karba an ce ne an baka na zo na aje malam ba girma ba arziki da na ga yadda ake in an yi sallah an gama da je na ɗauko na ce kai in an yi sallah an gama ba ihu ake tashi ba Allah sai an samu wani ya tsaya can da bulala wani ya tsaya nan da bulala ana assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi za ga yan eh, wata ta miƙe daidai daidai da hijabi ta yi kofa ta can ta yi kofa wance wance mu tafi wance kaza wance subhanallah kaman ba sallah akai ba in an yi sallah an gama an ce assalamu alaikum ba ana astaghfirullah ba astaghfirullah 33 san a eh, eh, asafirullah uku kai Allahumma anta salama minka salamu kaza ai tasbihi ai tahmidi ai Allahu akbar a tsaya a karanta ayatul kursi a karanta ulhuwa falaki da nas a karanta kaza a daga hannu a roƙi Allah wani zai ce bin baza ya ce ba a kai ne dai baka gane bin baza ba wannan fahimtanka ne amma ka ɗauko tafsirin nasiru sa'adi rahimahullahu ka karanta bai za faraga ta fansa za a yi du'a'i jam'i ne aka ce ba a yi kuma ba sai ka je fatawan bin baza yana nan a risala ba kafin ka ce akwai fatawan bin baza ka ɗauko samar da ni jam'i ne ba a yi amma kowa yi du'a'insa to mata ba su san haka ba iyayen mato dai gashi nan gashi wa min dalika kazmil ghaibi daga wannan akwai haɗe fushi wa husnul istiqbali duyuf da kyakkyawan tarban baki wa birrul walidaini da yawa iyaye da ah, wasilatul arham wa ghairi dhalik wannan ma bashi haka alhadharu min at-tanaqud in hattara daga tuka da warwara fala yaliku bil walidaini bai kamata ba ga iyaye an ya amural aulad bi amrin thumma ya amala bi khilafihi su umarci ‘ya'ya da abu su aikata sabaninsa fattana ku tukawa sannan shi ya warware kama marra yi faƙidun nasa'ihu asarha yana hana wa nasiha tasiri kai ma baka yaki da shi ba ya za ka sa da shi na sha bakwai alwafa'u bil cika alkawali ya kamata in mutum ya yi wa ɗansa alkawali ko yarsa ya cika sannan kuma ya dinga duba alkawalan wa huwa dakhilun fi ma ba? illa annahu ufrida sai dai an ware shi a ahamiyatihi shi cika alkawali wal kathrati wuqu'in nasi fihi saboda yawan faɗawan mutane cikinsa fa kathirun min إذا أراد التخلص من إحراج أحد الأولاد تجده يعده بالوع بالوعود الكثيرة فيعده بشراء الحلوى أو بالذهاب للحديقة أو بشراء دراجة دراجة أو غير ذلك وربما لا يقوم بذلك أبدا مما يجعل الولد ينشأ على إلف هذا الخلق الرذيل an ware wannan sabar fakathiru min da daman iyaye idan suna son kubuta daga damuwan ɗaya daga 'ya'yansu suna son su kubutar da shi za ka same shi yana wa ɗan alƙawulla da dama ya masa alƙawarin za a siyo masa kayan daɗi halwa ko ko za a tafi da shi zuwa gona ziya ziyara za mu je yawo shakatawa ko za a tafi da shi za a sayo masa keke ishuru za a sai maka keke ko dai wani wannan ma la'ayya la bi bidhalika abada da dama bai iya aikata wannan mimma yaj'alu al yin yin ala ilfi hadal khuluq wannan kan sa yaro ita so kan saba da wannan hali na karanta fallazi yaliqu bil walidi abinda ida ce ga mahaifi wa yajibu alaihi idza wa'ada ahadan min abna'ihi wa'adan in yi alkawari wani daga 'ya'yansa an yatum an yutam an yutimmahu wa yafifi bihi ya cika shi wa in hala bainahu wa baina itimamihi ha'ilun in wani abu ya sha makance shi daga cikawa ita e, e, zara min alwaladi ya kira ɗaya ce to kaga na ma alkawari kaza na ma alkawari kaza amma kaga ga kaza ga kaza ya taso ba zan iya cikawa ba kai min afuwa zai ce baba shi kenan wa bayyana lahu musawwighati dalika? e fada masa abin da janyo wannan ibadul munkarati nesa ta abubuwan kyama wa ajihi zatil fasadi da abubuwan na lalacewa anil ma famimma ji alal walidi daga abin da ke waje wajaba kan mahaifi tijaha auladi wajen 'ya'yansa an ya hamiyahum min munkarati ya tsare su daga ayyuka na kyama wa an bai baitahu minha kuma ya wanke gidansa ko ya tsarkake gidanta daga gare su hatta ya hafiza ala salamati fitaril aulade hatta yadda zai tsare tunanin 'ya'yan da kwakwalwan 'ya'yan wa a ka'idin da su. wa a khalaqihim na sha tara ijadul bada'ilil munasabati lil auladi kawo wa 'ya'ya makofi da ya dace ga 'ya'yan kawo makofi da ya dace ga 'ya'yan idan ka hana masu kaza to ya kamata ka kofe shi da kaza ka ɗauka a can an ce an hana laya ka ga 'aya kai a zakaru to haka an hana wa yara irin wasa kaza to ya kamata a kawo masu wasa kaza da zai kofe jama'a ce misali an hana masu zuwa galazi ko zuwa gamji saboda ana lalacewa a can to mun to malamai sai su kafa masu makofi wanda za su yi riyadatu 'yan tsalle-tsallensu kusa da masallacinsu su gama guje-gujensu su gama tsalle-tsallensu su gama annashiwarsu ala'ayyata halin kusa da masallaci ana gamawa a yi sallah jiki ya yi tsami ko a yi gida daga shi kenan washe gari ma washe gari ma to daga na an koma makaranta shikenan amma a tare su gaba ki da su zauna su shiru sai tasbihi sai salati ha yaro rubu zai iya juriya ba kai dai zauna kai ko kai kana da bukatan ranar da za ka fita ka yi tafiyar matafiyo matu in ku ban haka ba ka jibge ta yanzu a ce ga su na zuwa ga hawan jini nan zai hauka amma muddin kana zirga-zirga bi ma'anar kalima zai yi sauki zai wahala ma ka tambayo duk wanda za ka tambayo ka tambayo masu maganin na fa zamani wannan nufin masu magani na sassaka sassake-sassake ba ka tambayo masu abin gwaji masu sikelin da ake hawa duk za su gaya maka a yanzu ka kai gejin idan mutum ba ka zirga-zirga nan da lokaci kaza in ka ga sigar ka bata zama kaza ba sai abin da hali yayi za ka je a gama baka magani ka sha harama ce kai alaji wallahi in za ka je ka dinga yawace yawace to in kuma kaki abun nan ba zai warke ba dole ka liƙe to a shi kenan akwai wanda yake abu wanda ke bari to ballanta na yaro ba za a bashi haka ce ba zai motsa jikinsa ba dole motsa jikinsa ya dan samu da lokacin da za a kofe masa wancan wasan da ba aka hana to a kawo masa wanda zai amfane shi a duniyarsa ya amfane shi a lahira fakama annahu yajibu alal walidaini wajibi ne ga iyaye ibadul munkarati nesa ta duk abubuwa na kyama fakadhalika yajdaru bihim zai yi kyau da su an yujidu an yujidu bada'ila su samu makofi almunasabati almubahati wanda ya dace na halal sawa'u min al'al'ab na wasanni ne aw al-ajhizati allati tajma'u bayna al-mut'ati wal fa'ida ko kuma abubuwa da za su haɗa jin daɗi da fa'ida hatta ya ji da la'aula da mai na bihi a ‘ya'ya su samu abin da za su shagaltu da shi waƙata faragihim lokacin da suke hutu ta jini buhum asbabul inhirafi asbabul inhirafi jinsi nesatar da ‘ya'ya daga hanyoyin lalacewa musamman na zinace-zinace وذلك بإبعاد الأجهزة الفساد عنهم da nesa ta duk wasu abubuwa da suke lalatawa daga gare su wata janibihim mutala'atal qisasil garamiya da nesatar da su daga karanta kissoshi na soyayya labarai irin tafan soyayya dinnan da can akan ce nobel nobel yanzu ga sunan da hausa baharu ne la sahila lahu wal mujallatul khali'a da mujallu irin na iskancin nan wanda hotuna ne na mata iri-iri na fasadi daban-daban alati ya ruju laha tujjarul fara'izi wal a'rab wanda ainihin fatakin zina kawalai ke tallata zina da su wa adamu samahi lahum bi sama'il agani da rashin ba su daman sauraren wake-wake awal ittila alal kutubil jinsiya ko karanta littafan fasadi alati ta ba haso fit masu bincike akan yin jima'i kawai sarahatan a fili wa tushi'ilu makhazin albaridil kamila tafihim mai kunno makwantar ainihin sha'awa wacce take kwance da a cikin jikinsu idan aka karanta wannan littafin haka za su kakulo wannan sha'awar su fito da ita waje na 21 ta buhumu zina alfariha wal muyu'at alqatila nesatar da 'ya'ya daga kwalliya irin tagarar ya kamata kwalliya ita tsaka tsaki da lalacewa wanda za ta kai ga su halaka gaba ɗaya fayan bagilil walidi ya kamata ga mahaifi an yamna a auladahu ya hana wa 'ya'yansa min al-ifarat wuce iyaka fitta jammuli wajen kwalliya wal mubalaghati fi ta'annuqi wa tatayyubi da wuce iyaka wajen kwalliyan dai musamman wajen turare wa an yanhahum sannan ya hana masu anitta'arri fita tsirara ma'ana tsiraici wata kashufi da yayewa wata shabuhi bi a ada illahil kafiri na da kwaikwayon makiya Allah kafirai la'anna tilkal a'mal don wa'annan ayyuka tutasabbabu fi qatl muru'atihim sukan janyo kashe musu mutuncinsu wa ifsadi taba'ihim da lalata musu su wa taqudu ila ighwa'il akhari kuma ta jasa zuwa su halaka wasunsu wa fitanihim wa tada'u ila jarril aulad tana kira zuwa ga jan yayaye ila alfahisha war zuwa ga lalacewa alfasha dai da yin karanta khususan idan kano sigara musamman ma dai idan sun kasance ƙanana تعويدهم على الخشونة والرجولة والجد والاجتهاد وتجنيبهم الكسل والبطالة والراحة والدئة نيسة da ساهور sa أكان رايوة تكوشي akan رايوة فروسية rayuwa irin ta gwarzantaka a rayuwa irin ta mazantaka jurewa cijewa wal jiddi da yin kokari wal ijtihad wata janibuhumul kasala da nesatar da su daga lalaci wal bitalata da zaman banza a zauna haka ba komai a dinga hira warahata da hutawa waddi'ata da ainihin to duk da nau'in raha ne rashin son wahala son jin daɗi kafin daɗin ya zo kin daɗin ya fara zuwa daga baya aji daɗin amma a fara jin daɗi kafin jin daɗin wannan halaka ne shi ma dai abu ne mujib ne da sali fala ya liku bil abi bai fa dace ga mahaifi ba an yi da aula da kasli kasaliwar raha ya saba wa 'ya'yansa kasala ya saba wa 'ya'yansa da hutu wal bitala da zaman kawai waddi'at da hutu wannan ɗabi'a ce ta rai bal alaihi yana waje ba a kansa an yi bi adadadiha ya ɗora musu kishiyan hutawa wala yurihuhum illa bima yajimmu anfusahum ba zai hutar da 'ya'yansa ba sai abin da zai hutar da musu <coughs> da kuzarin su lishigul ai bacci kawai wajen allah laila su bata na su batu kawai baccin da zai sa kuzarin mutum ya dawo kawai wannan shine amma banda baccin kuzari to mutum kawai ci gaba da aiki fa'ina lil kasali wal batala lalaci da zaman banza waƙe ba ina da waƙe ba su in mummunan makoma duk mutumin da ya saba da hira duk mutumin da ya saba da hutawa to zai yi mummunan makoma tun daga duniya balle kuma can lahira wa magibbata na dame da makoma ta na dama walil jiddi ƙoƙari ko yana da wata abi waƙe ba hamida yana da makoma ta yabawa ma fit duniya ko dai a duniya duk mai kokari bai tabewa wa in imma fil ba ko kuma a lahira wa in imma fihima duk mai kokari to ƙarshe ya samu duniya da lahira fa'arwahun nasi ta'abun nasu. wanda fi kowa hutu shi fi wahala wanda duk ifi yawan hutu shi fi kowa shiga matsala tabbas za ka ce magana duk wanda ya fi kowa hutu ko sai ya fi kowa shiga matsala wa ata abun nasi arwahun nas wanda ifi kowa wahala shi fi kowa hutawa kuma wanda ifi kowa aiki tukur fasiyadatu fi duniya wasu sa'adatu fil uquba zai samu shugabanci a duniya zai samu rabota a lahira layusi ko kuma ci gaban duniya da azurta a lahira layusilu ilaiha ba mai kaiwa garshi illa ala jisir minatta sai ta hanyar wahala ba yadda za a yi a ci gaba da shi samu duniya a samu lahira a samu rabo a lahira ba su samuwa ba a kaiwa gare su face a kan wani gada na wahala farahatu taqibuha hasaratu hutu asara ke biyu bayan shi wata abu wahala ya aqibuha raha hutu ke biyu bayan shi wannan yasa wani mai magana yake magana wa da kaman kala basartu birrahatil kibra falam araha tanalu illa ala jisirin min ta'abi basirtul kibara na hangi girma biraha ta hanyar hoto mutum ya murɗe ya harɗe ya dinga ai kaza kaza kullum yana nan ɗaki ina neman girma haka ta hanyar hoto falam araha ban same ta ba na yi ta neman girma ta hanyar in huta ba na komai ban samu ba falam arhatana lo banga ana samun girma ba illa ala jisirin sai ta kan gada minatta na wahala ya ka duba umar dan khattab radiyallahu an rayuwarsa duk yadda ya kare rayuwarsa ka duba kuma irin sunan shi to na kusa da karshe wa mimma yanbaghi fi dalika daga abun da ya kamata a wannan duhun sabawa yara al'intibaha akhiran lai farkawa a ƙarshen dare wannan musamman mata ya waje ba. mun sha faɗe duk mutumin da yake baccin safe duk matar da take bacci da safe ba ta da rabo a duniya da lahira to ka saba wa 'ya'yanka tashi da wuri-wuri fa'innahu waqatul gana'in. tashi da su ba lokaci ne na rabauta wata fariƙul jawa'iz lokacin ake rabo kaga daga hudu zuwa ƙarshe lokacin ake rabo wanda duk ike bacci daga hudu zuwa can sama zai wahala ya nasara ta duniya balle ta lahira daga hudu duk abin da ake wajen hudu din nan ya zama in ma baka tashi ba to kana kan hanyar tashi duk abin da ka taso shi daga irin wannan lokacin din ko za ka ga gagarumar nasara da za ka ci ko mai shi kuma ka jarraba ka gani fa mustaqillu wa mustaksir akwai mai danyi kaɗan akwai mai yi da yawa wa maharuma akwai wanda bai samun komai a ciki fa manaita da husa duk wanda ya saba da shi na ɗan karami sahula alaihi kabiran iyaye da za su taimaki 'ya'ya su saba masu tashi da asuba su saba masu tashi daga hudu din nan zuwa biyar tun daga lokacin an tashi gaba daya ba yadda za a kuma kata da yara ka an gaza su tafi makaranta kai ka koma ka kwanta ko ka tura su tafi masallaci kai ka koma ke kwanta ba su yiwu ba a ce nasara musamman mata na ƙarshe a yau eh, ta buhun fudular ta. nesa taso daga sauran abinci ah ya hausa ne cin abinci sama da bukata yanzu kun ga rashin irin wannan ka'idan duk inda ka kalli taron malam sai ya baka haushi azumi za a zo ko masallar kiyamun za a zo ko ne-ne ga kular miji ga ta mata ga na yaya haka za a ga tarin abincin ɗin ragwai ragwai wai na ina za a ce ci ci hisa ma yanzu Allah musu wani ciwo na ci in baka ci baka shiga wani hali yawo da kula kuna akwai abin kunya ga yanzu yaro za ka yi yanzu zai ci taliya indomin nan ya ce an jima in an jima ba mai na abinci na ma mai na abinci na makaranta za ka iske idan gafa uwa tana kafa sai ka ga yaron ta ya ci abinci sau uku sai kaca kaca da aci ga wannan tsokonan rashin tarbiyya wai a wurin su ake sare za a samu tarbiyya hatta inda ake koyar da tarbiyya fa ba tarbiya a wurin na san ba za ku manta ba wanda izo ya ce an masa haihuwa yaushe zai fara tarbiyya aka ce masa yatta ka watan yaushe aka yi haihuwan ce kwana talatin kenan wata guda ce ayya ka haifa da tarbiyya ta makara jirgiya bakka yanzu sai dai maneji daga ran da aka haife shi ke fara koya masa tarbiyya za ta sa shi bacci yayin da take so za ta hana ba shi abinci yayin da ta tsara za ta ba shekara. to amma yanzu musa ya gama shekara goma lokacin za a fara koya masa tarbiyya ina yawo da kula man ce ban yanzu ki je ki hana mashi abincin yanzu a fara masa azaba tun daga yanzu ba ke ka fara koya masa biya hankali ta yi ƙarshen ta to yanzu an ce a ba daina ba 'ya'ya ma abinci in yaro ya mutu ce to sun kashe shi wannan shari ne kin min wannan shari ke da Allah ban ce ka ba ya ra'a abinci ba ai ma na zo nawa zaka faɗi ba juya shi yau karatun da aka yi na yara ne a daina ma ba su abinci kwata-kwata wallahi kai shari kai da Allah lokutan abincin aka ce a tsara ko su wancan da kake koyi da su koyi shi suke cin abinci suna da lokacin cin abinci za ka gan shi kamar bai cin abinci in lokacin cin abinci ya ba komai sai ya gama cin abincinsa in ya gama cin abincinsa da kofa cikin aiki kuma sai abin da hali ya wannan ba wai nasu ne ba ka'ida ce ta musulunci yaro ya taso a haka yarinya ta taso a haka amma ka ga mutum yana sallar da kula abinci a gefe a gama cin abinci to yaya kuna jin yunwa ce to ku je can ku ci abinci an kira sallah to ah, akwai hadisi ya inganta ya za ka dama ashau wal asha'u uku ka kaddama al To da haka nan ana sallah yana cin abinci abinci ko buɗe baki da aka ce hatta a watan azumi in mun gada maza mu yin karatu illa ba ce zan yi ba balta ga ceto ba zan zuwa buɗe baki an mutuna ne shaf shaf za mu iya buɗe bakin mu cikin minti biyar mu zo mu sallar isha mai yi sallar magarib mu karatu tsakanin magariba da isha a gama mu ɗora mu shafa mu tarawihin Allah bashi daga nan kawai tafi gida za a fi yin tarawihin lafiyayye tsaftatacce ba tare da gajiya ba amma ka ci ganye ka sha kankana ka sha lemu ka ci alala ka ci amala ka ci kaza ga doya ga soya doya ga kwai ga wane ne duk komai an hada an ci an sha ruwa ana zuwa kallon ya ce aka ramu ka san famu masu launi ne Allah ce ya siru la tu'assiru yan kwamiti su tasa yaya malamin ya karanta hadisin mu'azu kuwa wannan mai cewa wanda aka ce masa aru ya turidu an takuna fattanan ya mu'alu mu ba jahilai ne ba muna da ilimi ya mana kaɗan kaɗan wani hawan ka ne zalika ka minal hawa la minal ilimi so da kanan wannan dai ne eh, yana na sa kallala musu abinci walkalam haka a sasu su rage magana musamman mata za ku ce na da ne matan nan wanda duk izo da ramadana ya san mata na magana yanzu ka gani duk suna gida sun ki zuwa sai ramadana ta dawo ba yan adama ba ne wallahi tare muke ta yata da su da ramadana za su zo ba su san komai ba za ka iske za ka ga maza kuna da maza akalla ɗari biyu ko ɗari uku kai kace namiji ɗaya ne amma mace ta kai guda goma to abu ya ɓaci gashi za ka iske yanzu ga makaranta muna da ita nan haka inda matan suke kiran suka fita za ka je ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta mazan in suka bullo tana su ma yaran ne amma za ka nasu da sauki wanda almafarudu a ce maza ke surutu mata na yi fi kaɗan amma daga sadaki ke ke wance za ka ji za ka iya gano wannan yakka ce ko matakka ne hata ku ji tsoron Allah Allah ya koya yayan ku tarbiyya ko yarinya ka ji ta fai kaudi ana sallah tana wance tana wance ko janna jima tana khadija khadija ana fa sallah tunda ana son rage magana magana nan to suna ƙanana ake rage musu magana Walmana manama haka bacci wa mukhalatatul anam haka yawan shiga cikin jama'a fa innal khasarata fi hadhihi al fadalat domin taɓewa a wannan ƙarin abun ne wahiya hiya tufawwitu ala al abd khayra dunyahu wa akhiratahu fudulun wa na yi wa mutum asaran alherin duniyarsa da lahirarsa wale hada tila wannan yasa aka ce Man akala kathiran Syariba kathiran Fanama kathiran Fakhasira khasiran To gasi nan dai Tuna zai zama mu da bautan Kullum muna neman waya aka yi muka zama dole ne a wannan zamanin wannan ina ɗaya daga ciki in ma bai zama shi ne ba duk mutumin da ici da yawa zai sha da wanda kawai zai koyi bacci da yawa zai kwataɓe da yawa wannan karin magana asalin yadda ka'idan take duk mutumin da ya ci da yawa zai bacci da yawa duk wanda ya bacci da yawa zai zama dodo ba zai fahimta ba za ka ji ne amma ba za ka gane ba sai mu kura haka ko na'am me ma eh, eh. a'a ba za a ladatar da shi akan wannan ci a yadda aka saba da bashi abinci a bashi abinci wallahi ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadayhi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترك ننكو watan goma watan shawwal daga hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu da ɗari hudu da talatin da biyu Allah wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka duniya da lahira don sarkin sunayensa تشويقهم للذهاب للمسجد صغارا wa yara ɗoki shauƙi ga zuwa masallaci a tun suna ƙananu wa hamluhum ala salati fihi da wajabta masu yin sallah a ciki kibaran suna manya saboda yaran nan idan ba a sanya su aka samu su sha'awa da ƙauna zuwa ga masallacin ba suna ƙanana idan sun girmama ba su son masallaci ka an yi amidal walidu kamar inda mahaifi zai da kofa ila tashwiqi auladihi ainihin sanya wa yaransa ɗauki lidhihabi lil masjid qabla tamam sabiati tun kafin su kai bakwai min a'marihim sai ka duba abun inda kake zaune din kafin ka zauna ka fara jin karatu ya kamata ka tudduba ina 'ya'yanka kasan sun je makaranta can alhamdulillah an tashi idan ku suna zaune can wurin hadda falillahi alhamdulillah masallacin ne amma muddin an tashi daga makaranta to ya kamata inda su dan data kafakka kafarsu in ana son abin ya gyaru saboda haka nan kafakka kafarsu su zo su zauna mamansu mata to mamansu kafarta kafarsu in an kawo 'ya'yan nan masallaci ba su za a yi ba su dinga guje-guje wannan ta tashi ta fita wannan ta tashi ta fita wannan ta juya ta kalli nan wannan ta juya ta kalli nan kamata yi duka kullum ka'idan karantarwa dole ka kalli wanda ike karantar da kai duk kwanar da kake ko da abun a kaddara kana kwanan can na'am kana kallon gabas tilas hankalinka ka tunaninka ya juyo ya kallo wanda yake karatun da duk inda ka je makaranta ka tabbatar da fiskar ka fiskar malam yayu to in baka ba sai dai ka kalle shi ta kuibi amma ba za a bar yara su yi sai su da'ira a gaban iyaye wata in ta iya haƙuri tana iya ji wata ba ta saba ba ba za ta iya haƙuri ba sai dai ta haɗa kai da gwiwa ban tuna lokacin muna tun muna masallaci a ware na ɗaya daga cikin abin da ya sa na ce a ya kice tsakaninmu wancan masallacin wata jatuma ta gangaro daga kinkina ɗan da ƙatan ƙuraninta ta zo wallahi tana so ta yi karatu yara sun hana mata yi ita kuma uwar 'ya'yan haka ta je kawai ta daskare kamar wani abun da ake ce masa daskin dariɗi kawai ta zauna tana kallon 'ya'yan sai su fita daga nan radda su kai can su kai can na'am ba za a ce karke sake zuwa masallaci daga yau ba amma samu ki zo amma fa dole ki gyara idan kai sun kai guda hudu ki to ke karatu dole sai dai ki haƙura tarbiya ki ka zo yi kama hannun wannan kama hannun waccan zaunar da su su juya su su kalli gaban inda ake yin karatu in sun fi ɗaya in sun fi biyu sun fi hudu yan uwanki ne dalla wance taimaka min da yaran nan kuma rike min wancan rike min wancan ni'ima ce muna santa hatta akwai yan biyu mai yan biyu to aka ce tana da yan biyu sau uku ai kaga dole sai an taimaka mata ba za a bar yaro ana misalin ana karatu yaron ya bar inda maman shi take ya koma can gefe ita kuma ta haka tana gingidi tana jin duk abin da ake ga yaron ya wantsala ya cafko wannan ya rakito wannan ya fyaɗo wannan ya rafko wannan ba haka ake ba ɗa ga shi ga ke ba muna da 'yan yaron ba ga wani nan ɗan ƙanƙani yanzu ya fara magana ga shi can a wancan kwana ya fara magana ga wani nan ya tashi zuba da gudu ya tashi gudu to saboda haka nan ba wai kila yau da maganan ta zo a kai a gyara ana son wannan tutu haka alal haƙiƙa an sha zuwa a sami ni a ce min ba a gafa amfanin zuwan matan da masallaci ba ba wai jahilai ba malamai allah ji kan wani dan pakistan wanda rabita ta turo nan najeriya ya rasu يجي والله أحمد أنا أرى لا ينبغي نساءكم أن يأتوا إلى المسجد لأنهم يمنعون عن الصلاة دائما أنا أحب الصلاة في مسجدكم أما والله البكاء الثبيان هو الذي يمنعني هنا مسجده دائما أما أنه الشيء الذي يهزله ويفسد قلبه annal auladar lalzina ya bako na ya jirona bai na sufuf bihi illa to kuma in an ce to an samu sun zo to wa'inda kuka zo din ya kamata ku cika ladan a rike 'ya'yan nan za su saba yau da gobe amma ce ga wata yarinya ta falla da gudu wai ta gagara ha lai ba gagara ba ɗauko zabori tsutsula mata a kafa inda ta yi kuka ta yi bacci gobe ba za su sake tashi ba dama ga zabuwar da kuke ce mata mun da tsintsiya muke ce mata ko wannan tsintsiyan ajiye a hannunki tana fita da gudu idan kika damƙe ta to tsutsula mata a ƙafa ta da bigu ta zauna to dole abubuwa za su yi daidai idan suna 'yan ƙananan suna hannu sun gagare mu to mun sun gina wasan fi karfin mu mata ba sa goyo yara ba san goyon ba gaba daya haka za ka ga ainihin mace na yawo da ɗanta a hannu yake ce nyamura ita ma wacce ba musulman ba haka akwai masu sa'a eh, zaune abu mai gaba da laida ko a raga sai a sa ɗan a raga sai bisa haza muddin ya saba da goyo sa a iya goya shi to ana goya shi yadda kasan ana kakule masa ido haka take yawo da shi a hannu duk inda za ta ke ga jaka saboda haka nan in ta riga ta aihu ba ta da amfanin komai a gidan ya kamata a saba da 'ya'yan nan goyo da ji ba su saba ne ba ana goya shi zai fara ihu to sai dai ya yi haƙuri a sallar sau da kanan muna fata mata ku gyara wa'inda suka tsanzo ɗin allah yi muku albarka wannan karatu ya amfane ku na a youtube ba tun karatu muke ta yi ba ana fara da tun yaushe aka ce ba tun ran da aka haife shi ba mutum nawa za a ce masa in an zo ana sallace 'ya'yansa suna jin yunwa ba rasa sallah ba muna da su maza sai su koma gefe gindin motocin su zuba 'ya'yansu abinci ana sallah 'ya'yansu na cin abinci kuma wai ba za ka yi musu magana ba wani akan haka ce kuma ce dai zuwa masallaci bai yiwuwa a ce masallaci ana zaune kamar haka ɗin nan yadda aka ɗinke shi zai kuma ba 'ya'yansu abinci saboda haka nan wannan dole haka a sa musu son masallacin kuma da tarbiyyar zama a masallacin ɗin ta muka ce za mu gyara ba mun iya ne ba to kan ga yadda ake faishe ya sa musu so kabla dalika bi osbo kafin a je masallaci babban masallaci da sati bi annahu sai ya zahabu <coughs> bil waladi zai je masallaci da yaran nan thumma yadhhabu bihi sannan ya tafi da shi din ya cika amma ba ana nufin a ebo ya'ya kuci kuci kuci kuci wurin reno kai akwai bayin Allah na san akwai nan irishin sani in an kira sallah sai ta tattaro ƙanana ƙanana ya'ya ta turo su masallaci wata haka za ta zo masallacin ta haɓe ta ce babbar yar ta riƙe ƙanana ina jin kila yanzu da za ka je ka duba eh, yesu ka duba ka gani da ke sai ka samu yanzu wata ta ɗauki ɗanta ta saba wa ƙaramar fita da shi waje can zai ka gani zai wahala in ko wahala sa'a suka yau amma kana son ka kama wallahi za ka kama ita to ai ita ce min babu aula ta kwantar masa da hankali ta rarrashe shi tun da nan wuri ne na hadari. ta da ce ke ɗauke shi fita da shi waje to ita masallaci ta zo kome ai ina ji ke ce min babi aula ki ɗauke shi ki fitar da shi waje tun da ke kina da hankali ko kin fita waje tunanin ki na masallacin ɗin ta ka za ki rike abinda za ki rike amma ita yar ta zo ta wance fitar da su waje suna can fara mata kwashe su kwashe su duka fitar da su waje sun riga sun saba ni da ike na kallon kowace kwana ina kallon mu'zam abin da kuke anan ina kallon mu'zam abin da kuke anan balle abin da ake a a gabana abin yake yanzu za ga ta fita da gudu ta fita waje ta je ta dawo wance wance kaza kaza kaza ke ma zo na zo mu tafi kaza so fita su an jima su sake shigowa su dawo subhanallahi ana son a samu tsit kamar kwatankwacin yadda ka ga mazan nan sama da yadda aka ga mazan nan haka ake bukata zauna masallaci sama da haka don suna dan motsawa wa ya harasu ala dabtihi hmm? ko na zallake yayi sha'awa yayi kwadai akan tsare shi fihi a masallacin din za ka ga misalin wani lokaci uwa tana tafiya da 'ya'ya tsakaninta da ɗan kilomita guda ma'anawi wayo wayo ɗan na yana kuma ce in ba za ka taka wani ga ta ta sai kai magana wancan ya ki tauki ba cikin duhu lokacin da ga uwa ta tsallaka ta kawo nan kar ita ku haba wannan ba shi ne tarbiyya ba har an taho da shi masallaci ya za a taho da shi masallaci kare da koke-koke hannunsa za a kama in ya yi inda dama-dama musamman da daddare ga kusoshi ga abubuwa a ɗauke shi inda za a yi ɗauka shi amma ba a bashi ba ina tafiya da kanshi to kaka kai man ka zo da shi masallaci ba ka zuwa ɗan daban kai daban kai an yi sallah an gama to Allah jama'a na zo da wani yaro ba ku gan shi ba kana mai ya bata yaushe akwai ranar wani dattijo nan ya fita ina jin ko ya bai zo da wuri bane ba ko dai wani abu ya fitar da shi zai je can cikin surugi tsinto yarinya subhana Allah ya dika cikin surkokin can ije zo da wata yarinya daga dala jama'a ga wata yarinya uwar bata sani ba tana nan tana jirgi a cikin masallaci dabtu rike shi ake wuri guda daya hannun ka kafa ka kafa shi kafa ki